je kan dan san ai da mulka da auro tsohon sarki rana lahi ina mamma wali Allah kuma shi kama biyan Allah ya Allah je kan nan san wai da mulka da auro tsohon sarki rana wai na saba yi wurin su mutane yanda na ce da kai dan umar yanda kake man ɗan sanda sun yi zato zuga ka nake yi mamma ba zuga shi nake ba duk aikin shi ne ya zaba tun bai san galin shata ba kwana lahiya ba da rani ba mamma aikin kai ka saba tun baka san galin shata ba kwana lahiya ba da rani ba Muhammadu ma shi maganin manga

na cewa bauta na yanzu duk asalin sarauta da wula tun ba zama ta ba kana da iya madara ne ba ku bincika ku duba dangi ku bincike cikin tarihi asalin sarauta daula duba ruwan gabar dan sanda duba na yamma baban garba arewa je ka sahara babai nan sun hake ku don mulkin ka ne dan umaru baya ga zamanin turawa fara ya ba da raje ka Baba ruba duba an ga ɗan sanda, duba na yamma baban garba. arewa je ka sahara sun goson teku don mulkin ka ne dan maru ya ga zamanin turawa Bana da ya rashi ka dan maru ya ga zamanin turawa Bana da ya rashi ka Kai uku sai gwani dan marutu sai kai o ban daulawa. Bana da hiya mai daura ne ka maulaye. Dan ya taɓa zamani da siyasa. Dan ma Baba taɓa zamani da bature dan mu da na hakimci ya kuma zamani da siyasa dan mamu da yayi minista yanzu a zamanin sojoji dan mu da ya zama sarki bana Allah da ma uku sai ba ni dan musa kwana lahiya a lahira kullum sai gaba da uban daulawa Ina wakalan bashar ɗan sanda tare da ni da yaran nan. Mamma sai na sauka Kaduna na yi son bashar ya sauka. Gane gidan kaji kan audu da ne da yaran nan. Da ne da yaran nan mai ganga da kuyan amshi da maluka gidan lawai mai waka ga mun gidan kaji kan audu hanna fara dan dan dan dan sai sarkin gida ce mani ta ce ubanka bai komo ba ana lafiya ba da rajin ba ba ga ne dan kare kan audu ba ka da da buya amshi mai roƙon da bayan mu hanna fara dandan dandan sai sarkin da ce mani ta uban ka bai komo ba. la lahiya ma yara ne ba A'a ababu zama ba shi sanda na taso ina kan hanya gani zage zagi na murna yanzu ne kanu na murna bale mun sanan bata gana ka zaure na tare ban mu daura za ne in yi shamamma in na gan shi na ban kwana sai ka na mu birnin diko da ka sai na mu birnin diko kaura za ni je in huta in zarce ko in gansu sabbato za a ni birnin shehu ina kwana na yi ziyara sannan irin wuce a rugungu kwana so ba ni dan bunki kwana da ya ba ya da dinga mamman sai in huce a rugungu in kwana so ba ni dan bunki kwana da ya ba ya da dinga mai shi da mai dabiran mai zango ban dabula ba je ta tsoron bulon nan mu kana mu gaida sarki so ba da ke ba da rage ba mu je kafin nan mu baban garba can mamman kakanni maraɗi in kwana yin gaida sarki gobe